Ku danna subscribe da alaman ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. A karon farko, Sheikh Bello Yabo ya wato ainihin jinjina mai 'yan dalika inda ya yi wasu muhimman bayani cikin wasu karatukan nasa. Wanda kai tsaye za mu halaku da wannan karatu ba tare da bata lokaci ba. Wanda karan farko Sheikh Bello Yabo ya yabi wato ɓangaren su Sheikh Zahir Bauchi a cikin karatun tafsiri da yake yi kowa ya sani akwai wato ainihin tsohuwar adawa ko in ce daɗaɗɗiyar adawa da ke tsakanin izala da ɗarika wanda ba a ga maciji wanda zai wahala ka je ɓangare guda ko wasu ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu su faɗi alherin juna kullum abin da ke yawan tashi tsakaninsu shine raddi da wato ainihin suka amma wani lokaci da kafarta juna wannan kuma karan abin ya zo da sabon salo hatta inda reka sun yi mamaki ta yadda shek bello yabo yake ta zuba musu wato ainihin ruwan albarka a inda yake tabbatar da cewa su ne ahalin la ilaha illallah wani abu ya ɗaure mutane kai da yawa a inda ake ganin cewa ko shek bello abin yana nema ya koma ɗarika ne tare da wannan jawaban nasa yake yaba musu kamar yadda kowa yake ji To, an ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi. Za mu bakku tare da sautin a sheik Bello domin ku ji cikakkun bayanan daga bakinsa. karmakallahu bismillah. Aku labari game da wasu da Nuhu yawa ɗansa <clears throat> ƙalubala. Allah shirin da ku. yake. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna son in ba ku labari game da wasiyar da Nuhu ya wa ɗansa ƙalubala <clears throat> sun ka ce eh muna so ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ah, to mun wuce nan ko annabi ya ce annabi Nuhu ya wa ɗansa wasiya ya ce ya kai ɗana ina ma wasiyya da abubuwa biyu sannan ina hana ka daga abubuwa biyu abubuwan cikin abubuwan cikin abubuwan da annabi nuhu ya wadansa wasiya da su ya ce usi ka bi ƙauli la ilaha illallah ina maka wasiya da fadar la ilaha illallah kaga ashe la ilaha illallah tun da ɗaya akwai ta eh fa innaha lalle ita la ilaha illallah lawu da atfi kifatin da za a aza ta gefe guda na sikeli wa wuda atis samawati wal ardu fi kifatin a ɗauku sammai da ƙasai a aza su gefe guda na sikeli iyaka ya zalace kawai zalla eh ku hake la ilaha illa shi ne nace ku yi kokari ku amso ta gare su yau ɗan an kace ce suwa ne ne ma'abuta la ilaha illallah tsakani da Allah suwa za a cewa yan tijjaniya ba a cewa yan izala ko yan ana biɗan gyammu suwa ne ne masu gemu a ce yan izala suwa ne ne masu rawani da gemu da rawani ala su wane ne masu rawani da gemu da rawani ya yi girman la ilaha illallah ah da sun kwashi babban kaso shi ne ce koyo kokari ku amso ta gare su yan an kace su wane ne ma abuta la ilaha illa a ce yan isala amma dai har yanzu ba ku san haka nan ba ai ko to <laughs> Allah ya shirye da ku to ina yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna son in ba ku labari wannan shine cikakken jawabin Sheikh Bello ya ba dangane da abin da ya shafi yan dariƙa a inda yake jinjina masa ta cewa sun fi kowa wato alaka da la ilaha illallah yayin da wasu suke ganin cewa anya Bello ya ba so yake koma cikin ɗarikan tijjaniyan ba kowa domin wannan yabo da yake kwarara musu ya girmama wanda ba a taɓa samun samun wani malamin izala ko balaba ahalus sunna da ya musu wannan yabo ba shin ko a cikin maganan bello yaban akwai gyara to duk da haka wannan yana daga cikin dai jawabai wanda bake so mu kawo muku ko muka kawo muku domin ku ji abin da ake faɗi gani da abin da bella ya bai faɗa domin kuwa social media ya kara da wayannan bayanan a inda ake cewa malamin kamar yana nema ne ya canza sheka to lamarin dai sanin gaiba sai Allah amma shi abin da ya faɗa cikin karatun nasa ba yana nufin cewa ya koma bane a yana nufin cewa abin da suke wato ainihin a da la ilaha illallah kowane musulmi ya shi ya karbo su daga wajen ta wanda ban sani cewa addinin musulunci addini ne wanda yake da faɗi da kuma ba da yancin ka amsa kowane irin gaskiya a kowane bangare wannan yana daga cikin jawaban na ashek yabo Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci.